a darasin da ya gabata mun cike karshen aya ta 263 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a yau za mu tashi a farkon aya ta 264 wadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas abin haka akwai sanarwa guda daya akwai wato wata baiwar Allah wata ta yi ko da crutches irin keken nan na guragu waɗanda suke da lalura na rashin lafiyar ƙafa wanda suka yi amfani da shi don koyon tafiya wanda mijinta ya yi amfani da shi a lokacin da ya yi jinya kuma Allah ya karɓi rayuwarsa to sai ta yi ko da shi bayan ta mallake shi a matsayin gadanta akan a samu linnata addu'a to ta yi ko da shi wannan masallaci domin idan an samu mai irin wannan lalura to a bayar da shi fi sabilillahi gare shi su muna addu'a Allah ta'ala ya jiɗan wannan jinata. Allah kuma ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya haskaka mafarci wannan kuma abu da ta bayar ita ma Allah ya taka mata da alkhairi waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah mu dauki sarki ba su lafiya waɗannan larurori kullum ana fama da su to lallai ba za mu je Allah ta a samu mai ciwon ba amma da in ya faru to gashi nan yana nan a masallaci kamar yadda na ambata sannan akwai wata foundation wadda take suna kwasan Women Cooperative Society amma dai gaskiya wannan tana ƙarƙashin wannan masallaci ne ta iya cewa reshe ne na wannan masallaci na al'adamawi domin mai wannan foundation ɗin ɗaya ce daga cikin mata na kwamitin da'awa a wannan masallaci kuma duk abin da suke yi na taimakon marayu da kuma wato agaza zama marasa ƙarfi suna yin shi a wannan masallaci da kuma makwabtan wannan masallaci mana ba su nesa da wannan masallaci wanda dama wannan aiki ne da dama sun dade suna yi tun kafin kafa kwamitin da wannan ya sanya ba abu dakatar da aikin tafi tana yi kuma kwamitin ba yana aikinsa so wannan sanarwa ne kawai muke yi kafin mu zo kuma mu yi sanarwar da ta shafi wato ijaba na shi kansa masallaci wanda duk wanda ya ji cewa zai iya bada gudunmawa a dukkan waɗannan asusai suna nan za ya zanto cewa kofar abu da take so ita wannan kamar yadda na ambaci sunanta faso ne cooperative society wanda al'adamawi mox kuma wato suna da asusun ajiya ainihin wato bankin fidelity mai lamba biyar shida sifili ɗaya hudu biyar biyu shida biyar biyar kwaso women enterprises wanda Allah ya sa zai taimake su yana iya taimakawa zan maimaita 5601 452655 wannan shi ne na a bankin a bankin fidelity insha Allah a location din su ma aggression wannan masallaci ne su ala kulle halin kamar da na ambata wannan ne farawa ne wala Allah zuwa gobe kila ko jibi za mu zo da bayani akan abin da ya shafi wato ijaba foundation wanda kun sani da gudunmawar ku ne da taimakon allah ake tafiyantar da wannan foundation din kuma har ya kawo a yadda ya kawo a yanzu kusan tun daga founder na wannan foundation shi malam allah da ke gafarta masa shagal adamawi ake yin wannan kuma har ya zuwa yanzu abin bai tsaya ba ana nan ana ci gaba tafasil na abin da aka yi daga baɗi zuwa banan nan mun saba muna karanta muku shi za bayani insha Allah ta'ala da abin da aka samu da abin da aka kashe a bangaren lafiya da abin da aka kashe a bangaren ilimi da abin da aka kashe a bangaren abin da ya shafi abinci da sauran bukatu na yau da kullum da waɗannan bukatu kullum suna nan mabukatan suna yawaita so duka za a zo da su bi tafsir insha Allah tabaraka wa ta'ala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 كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وادل فأصابه واجل فتركه صيدا لا يقدرون على شيء مما كتبوا والله لا يهدي القوم الفاكرين يا أيها الذين آمنوا وبنجي تعالى يا قولا لسكي إيماني la tubtilu sadaqatukum kar ku bata sadakokinku ta zakka ce ko sadaka ta yau da kullum ma'ana kar ku ɓata ladan sadakar da kuka yi da alkhairin da kuka yi wa bayan Allah bil manni da ainihin wato gori da cutarwa rika yi mutum gorin cewa ka taimake shi a rayuwa kai ne kai masa kaza kai ne kai masa kaza kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a wata aya da qad manna 'alal mu'minin Allah madaukakin sarki ya yi baiwa ga mummunai wannan lafazin almanu kalma ce maƙwaƙwa da larabci tana zuwa da ma'anoni mabambanta takan zo da ma'anar wato ta'idadun ni'ima alal mun'im alai wato kirga ni'imomi da kai ko aka yi wa wanda aka yi wa ni'ima din an yi maka kaza an yi maka kaza an yi maka kaza kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi a wannan aya laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah madaukakin sarki yayi baiwa yayi kyautayi ga mummunai iz ba'atha fihim rasulan yayin da ya aika musu da manzo daga cikin su to a nan gurin ubangiji ta ala ce wa mummunai kar ku zamanto kuna sadakokin sadakokinku da ainihin wato alman lafazin manno a nan gurin shi kuma abin da yake nufi shine gori ringa yin gori tana nuna cewa kayi kaza ka yi kaza dan ka nuna falalarka akan wanda kai ma wannan ni'ima din kun gane wannan ko saboda haka wannan ma'anar daidai yake da irin abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam da kuma Fir'auna lokacin da annabi Musa ya bar ainihin wato garin Misra ya je Madiyana bayan ya koma sai Allah sai shi Fir'auna yake ce masa alam do rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من المفسدين من الكافرين فرعون ya fara masa gori to da annabi Musa ya tashi bashi amsa sai yake ga masa cewa wannan abin da kake min wa tilka ni'matun tamunnuha alayya sai amfani da wannan kalma ta almanu. wannan ai ni'ima ce wacce kake goranta mini an abdatta banu isra'il dan ka ladabtar ka azabtar da banu isra'ilawa ni dan ka rike ni a gidanka kawai na taso amma kuma ka samu kabila ta kana ɗanɗana mata kula kana yi mata azaba har ka kirga wannan a wata ni'ima ma da kai mana kana mana gori akan wannan abin da kai mana to kaga wannan ma'anarsa shine gori an gane wannan ko ubangiji subhanahu ta'ala yakan yi amfani da wannan kalmar tana zuwa da ma'anar kuma abin sha wa anzalna alaikumul manna was-salwa almannu kuma a nan gurin abin da ake nufi shine darba ko cikwi ko madara ne abin da zai zamanto na sha ko kuma abin da ake ainihin wato ci gyararre tatacce wanda dan adam zai ci amfana da shi a cikin gangan jikinsa dukkan waɗannan ma'anoni suna zuwa cikin littafin Allah madaukakin sarki amma anan yana dafin ma'anar wato gori kada ku bata sadaukar da kuka bayar kyautar da kuke wa bayan Allah bil manni wal ala da ainihin wato gori da cutarwa da faɗin maganganu marasa daɗi kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas sai ya zanto cewa abin nan da kuke yi na goron nan zai yi daidai ne ya yi kama da kwatankwacin wanda yake ce da dukiyarsa don mutane su gani yana yin sane don riya an gada wannan ko sa wannan kaya ma ta lafazin riya an nasi. Masalinta malamai suka ce riya an nasi ne wannan hamza ta farko an canza ta ne ta koma riya nasi. ina fata ana fahimta amma asali riya an nasi ne an gane ko aka canza wannan alhamza ko madda alif din ta koma hamza ita ma amma hamza ta biyu ta asali ce tana nan a cikin kalmar dariya da arri'a duka akwai hamza a ciki saboda haka wannan kalma riya annati kar ku zanto cewa kuna ba da dukiyarku kuna yin gori kuna aibanta wanda kuka ba sai ya zamanto cewa kun ba da dukiyar ne don mutane su gani don mutane su yabe ku don a ce kudin masu yi ne ubangiji ta'ala a nuna ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi lalle waɗanda suke bayar da dukiyarsu dan mutane su gani wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su yin imani da Allah ba kuma su yi imani da ranar tashin alkiyama Allah mulkin sarki ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk mutumin da ya zanto shaytan shine abokinsa ko qarinin sa to lalle wannan aboki na sa ya zama to mummuna Bana ya da mufi munin aboki Allah ta'ala ya kare to kaga wannan riya kenan duk mutumin da ya zanto cewa zai yi aiki dan mutane su gani to ya zama to kamar yayi aikin banza ya bada ne ri'a annasi ay mur'iyan lahum yana mai nuna wa mutane cewa shi din mai badawa ne wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir bai yi imani da Allah ba haka bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba ya zamanto ya samu siffa ta munafinci alladhi yub'ilu al-kufra wa yadhhiru al-islam shi munafiki shine wanda yake boye kafirci yana bayyana musulunci to kwatankwacin wannan Allah ce fa masaluhu misalin sa shi al-munfiqu ma lahu ri'a an-nas wanda yake ciyar da dukiyar nasa dan mutane su gani Allah ce kamar sani safwani alaihi turabun kamar wani dutse ne lafazin safwan ana nufin dutse alhajarul amlas dutse baki irin dutsen da babu tsoro a kansa babu bishiya ba komai babu ƙasa kamar irin duwatsun da muke da su manya-manya a wannan ƙasa kamar dutsen zuba kamar dutsen zuma duka waɗannan za ku ga duwatsu ne ke wuli wanda babu komai na tsoro a kansa to irin wannan shi ake cewa safwan to kwatankwacin misalin bai ciyar da dukiyarsa amma yana biyo baya da gori da aibantawa da cutar da wanda aka taimaka wa dan aka bashi wannan dukiya to kwatankwacin dutse ne wanda wannan dutsen shi bakin dutsen asalinsa shi amlas alaihi fitura, a kansa gawar ƙarƙashin ƙasa wanda wannan ƙasa da ke kansa ba a saba huwa biyun, kawai sai ruwan sama ya same shi ya sako ya sauka a kansa lafazin wabil ruwa mamako mai yawan gaske an gane ko ya sauka a kan wannan dutse ma'ana matsaron shari'a. a tara kahu salda idan ruwa ya sauka a kan dutse ya kuke tsammani zai bar wannan ƙasa zai bar wannan ƙurar ba zai bar ta ba saboda ruwan na zuwa sai ya wanke wannan ƙasa ga baki ɗayanta wata raka husaldan sai ya bar shi salban amla salashe a arewa ya bar shi gashi nan ɗan daurin dutse babu komai a kan ya wanke shi tas daga wannan ƙasa sakamakon wannan ruwa la ya ƙadiruna ala shay'in mimma kasabu ana a yadda zai zama to fatara kawo sallan abinda ya aikata na alheri wannan mutum mai ba da dukiyarsa goron nan da yayi yi sai ya zama to gaba ɗaya ya kwashe ladan ya rubuta su gaba kida ta yadda ba zai taɓa masa wani amfani ba ba zai ci gajiyar wannan alkhairin nasa ba a nan duniya ba lantana gobe kiyama saboda ya riga ya wanke shi gaba kida irin yadda wannan ruwa ya wanke wannan dattin ƙasa da ke kan wannan dutse an gane wannan ko ya wanke shi ya zanto cewa babu wani abin da zai iya amfana da shi na abin da ya samu ladan da ya samu a da lokacin da ya yi infaki to yanzu kuma ya rubuta ladan ta hanyar wannan goron ne ma'anar ayar mu ta jiya da Allah ce qaulun maarufin wa sadaqatun khairun mene mimma wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ka faɗi magana mai kyau kar ka bada abin da aka nema in ba ka da shi din gara ka faɗi magana mai kyau akan ka zo kai alherin amma daga baya kuma cuta da biyu baya ta hanyar musgunawa ta hanyar zagi ta hanyar cin mutunci ta hanyar nura din kai fa wani mai ni'ima ne shi kuma wanda kai ma ba komai bane ko dai ka faɗa da baki ko kuma sanda da Allah ma da zaka bashi in ka wurga masa mata ka shi to duka waɗannan suna rubuta ayyukan bawa riya tana bata aikin bayi irin yadda wuta take cinye bi Allah madaukakin sarki ce qul hal unabbiukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a a duniya mutum yana ciyar da dukiyarsa yana ganin cewa ya aikata aikin kwarai ya tara lada mai yawa amma kuma sai a je lahira ya zama tuba shi da komai menene ya cinye ladan wannan riyar da yake yi musgura wanda yake yi yana yi ne don mutane su gani su fada an gane ko mana ba su da wani abu cikin abin da suka samu mai la jiru da lahu tawaban fil akhirah bala ya ce ba za su samu lada ba da sakamakon abin da suka aikata a lahira kama la yujadu ala safwan shay'un min at-turab alladhi kana alayh kamar yadda akan wannan dutsen ba za a samu sauran ragowar wannan kasar da take kan dutsen ba wanda take akan sa kafin ruwan sama ya sauka a gare shi lokacin da ruwa ya sauka ya riga ya wanke ladan to haka shi ma ladansa afwan sandar ruwan ya sauka ya wanke kasar to haka shi ma sandar ya ta shiga ta wanke ladan nashi da baki da Allah ya tsare mu li izhabil maqari lahu saboda wuce wanda wannan ruwa yayi da wannan kasa wallahu la yahdi al kafirin ubangiji ta'ala baya shirye da mutane kafirai wannan siffa ta riya siffa ce ta kafirai an gane ko shi yasa nan mala yake cewa fihi ta'aridun bi anna al manna والأذى والإنفاق رئاء الناس من خفائف الكفر wannan yana nuna mana cewa kaga gori da ainihin wato cutarwa da ainihin wato ciyarwa dan a gani don riya dan a cewa da yayi ce to duka waɗannan suna daga cikin keɓantattun halaye na kafirai Allah ta'ala ya tsare musamman ma wanda ya aikata su a cikin wasu ababen da suke da alaƙa da jihadi dan Allah ya zama kanin nufi lahira ba da ba Allah ka nufa ba akan aikin ka to ya zama to cewa ka hasara ya zama wajibi ga dukkan wanda zai ciyar da dukiyarsa ya zama to ya nisanci waɗannan ma'ana ya nisanci riya in ka tashi badawa ka bada dan Allah ya zama to cewa ka nisanci gori kar ka rika yin gori kar ka rika cewa ai na maka jiya bara ma ni ne maka yanzu ma ka sake dawowa ko da wani lokaci ba ka da wani in ba ba ai ba ni ba za ka iya komai ba wannan gorin ka nisance shi idan ya zama to cewa bai da dukiyar ya nisanci wannan to da izinin Allah Allah zai karɓi wannan sadaka tashi amma idan ba a nisance su ba to tana zama wa balan alaihi zaman to yayi asara Allah ya tsare sai Allah ya ce ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها واجل فآتت أكلها ضعفين نعم. فإن لم يصبها جادل فضل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنقشم مثال وأن سوكم سكين شيء دوك يسو بتاني ما يرجع الله kamar yanzu Allah ya bada misalin waɗanda suke ce da dukiyarsu da riya to yanzu ga kwatankwacin misalin wanda ya ce da tasa dukiyar dan Allah ba tare da riya ba ubangiji ta ala ce ibtiga a marzatillah dan neman yardar Allah kai talabi marzatillahi azza wa jal wa tathbitan min anfusihim kuma tabbatarwa daga zukatansu cewa tabbas sun yi dan Allah ne ba dan duniya suka yi ba ba dan a faɗa ba ba dan a ce su din masu yi bane ai ta haqiqan lissawabi alaihi wato tabbatar da cewa wannan aikin da muka yi za mu samu ladansa a wurin Allah bi khilafil munafiqin alladhina la yarjuna sabanin munafakai, wanda su kuma ba sa nufin Allah da cewar dukiyarsu la inkarihim lahu saboda su dama suna inkarin wannan ladan Kada suke duk ƙarya ne wata tashin alƙiyama ma ba gaskiya bane daga duniya sai ka nuna babu wani tashin alƙiyama saboda haka ayi kawai su a duniya a yabe su su suna shi da abin suke bukata to Allah ce kwatankwashin irin waɗannan mutane waɗanda suke ciyar da dukiyarsu dan Allah kamar sani jannatin kamar wata gona ce lafazin janna a nan ana nufin lambu gona an fahimta ita ma tana zuwa da ma'anoni mabambanta an gane ko saboda haka sai Allah ta'ala ce kamar kwatan sun wata gona ce bi rabuwatin akan wani dan tudu kadan lafazin rabuwa shine dan wani tudu wanda ba mai tsawo ba shi ya dan wuce dangare kadan kuma bai kai tudu gaba ɗaya ba shi ake cewa rabuwa ta fata ana fahimta akan karanta ta da ribuwatun ko rubuwatun ko arrabawa duka wannan kira'o'i ne amma ya zo a ƙur'ani da kira'a guda biyu da rabuwatin da kuma rubuwatin kadai ina fata ana fahimta wannan dan tudu za ka zo kana tafiya ka ga wani wuri a falale shi bai yi ƙasa ba can gaba ɗaya kuma sannan ba tudu ba yana da ɗan hawa kaɗan ne wannan shi ake cewa rabuwa an gane wannan ko wannan guri Allah ta baraka ta'ala ce to ita wannan gora a kansa take tana irin wannan guri na rabuwa makanin murtafi'un mustawin yana ɗaukaci amma a daidaice shikenan ita ma irin kwatankwacin wancan na saba Hawa Bilun, sai ruwa mamako ya same ta da yawan gaske kamar yadda Allah ta baraka Wata'ala ya yi amfani da kalmar a wancan aya shi ma haka yi amfani da ita a wannan aya da ruwa ya zo ma mako wabe da yawan gaske an gane wannan ko fa'atat ukulaha wannan gona sakamakon wannan ruwa da ya same ta tun ita ba a tudu take ba ko ba a gangare take ba gangarawar da ruwa zai iya gangarawa ya tafi daga jikinta wanda matsayinta bai hana ruwa ya gangara kuma ba zai hana ruwan ya zauna ba so in ya tafi ba zai mata asara ba yadda ba za ta bada amfanin gona ba haka kuma idan ma ruwan ya ki zuwa dan abin da soka a jikinta ba zai hana amfanin da gonar da ba zuwa dan abin da ta tsotsa na ruwan da yake kanta ita ko ta ina ka zo amfani ne a wurin da saboda inda take to ubangiji ta ala ce sakamakon haka fa atat ukulaha sai da ta tashi ba da yabanyar ta sai ta ba da amfanin gonarta wato dai kai ninki biyu na irin abin da ta saba badawa an saba misali wasu malamai suka ce idan kamar an saba yin buhu goma ne sai tun aka samu buhu ashirin saboda wannan albarkaci da aka yi a cikin wannan gona wasu ka ce a'a an yi shukar har an yi maimai a yi shuka a cikinta a girbe a kwashe sannan har a sake shuka wani irin sabon shukan ba a sake girbewa an yi amfani da ita sau biyu a ɓanin waɗansu guraren da su ko ba irin wannan wurin ba daga ta ba da amfaninta ta 'ya'yan itacen da ke gurin ta ba da shi zai kai ai mislai ma yusni wa ba. wato ninki biyu na irin abin da wanda ba shi ba yake badawa ai tawabud duniya bin nasri Allah zai ba su lada na nan duniya ta hanyar ba su gudunmawa wa tawabin akhira sannan kuma a lahira ya ba su ainihin wato lada shine gidan aljanna Allah ta'ala ya taimake mu idan duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa dan Allah a duniya ba zai yi hasara ba domin Allah zai ƙara wa dukiyarsa albarka za kuma ta haɓaka sannan kuma idan aka je lahira zai haɗu da ladansa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da Allah ya rage masa komai ba ta ga riba akan riba kenan daɗi kan daɗi wai kuna ma akan yabo haka ne ko dai ba haushe ba gaskiya faɗa ba ne wannan yana daga cikin abin da nake ta ganin cewa ta ina wannan kalmar za ta samu shiga a ce ga kunama akan gyambo daɗi a kan dadi shi gyamban ga daɗi, ku jama kula man ga daɗi. malam bahaushe kenan to saboda haka wannan abinda amfanin gonarsa ta bada sai ta zamanto cewa ninki biyu na abinda take bada an gane wannan ko malam yake cewa ita wannan gona fa in lam yusibu hawabin idan har ruwa mamako bai same ta ba na sama to fatal yayyafi zai same ta yayyafin da za a yi dan kadan za a gaya mata amfani saboda in ya hau kansa ba zai gangara ba idan kuma mai yawan ne ya sauka bi yawan abin da zai fita ya gangara ya fita to tabbata ya bar ragowa saboda yanayin gurin da yake kwantaccen guri ne ina fata kuna fahimta ba ka mai yawan akwai amfani a gare ta haka nan dan kadan din ma yayyafin kuma akwai amfani shi ma da zai bashi domin in ya hau kansa ba zai zube ba shine maqal lafazul qal shine yayyafi maqarun kafif wanda yusibu ya fi ha, wanda idan har ya same wannan gona to zai amfanar da ita zai ishe ta ba tare da ta ainihin wato bukaci wani aiki na banyi ba ba tare da an yi wani aiki na wahala ba kafin a ce wai amfanin gonan ya kai abin da ake bukata a girbi wannan ɗan ruwa da Allah ya saukar ya mata amfani kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana amfanarwa yana sa albarka a cikin irin wannan gona wannan misali ne aka bada na gona amma ana nufin dukiyar wanda yake ciyarwa don Allah Allah zai baka ya kuma ninninka maka kaga wannan yana gargata wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma na asasmalun min sadaqa dukiya ba ta taba rabuwa ta ana sadaka da ita sadaka ko ta zakka ko ko sadaka ta yau da kullun na nafila matukar kana fiddawa kana badawa nan da can to al dukiyarka za ta daina ƙaruwa ba za ta taba rabuwa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. za ka ga albarka a cikin ta ka lura da wannan kuma hatta mutum wanda yake magidanci daga lokacin da yake ciyar da iyalansa za ka ga tajriba kamar yadda nasoshi suka nuna da kuma tajribar shine Allah ya ku buɗa maka a lokacin da kake infaki ga iyalanka ma daga lokacin da ka zama kana kwanje haka ba su kana musu bugunta to kuma arzikin ka zai dinga yin bayani saboda ka dukkan wanda yake magidanci ya zama mai yalwata wa iyalansa gwargwadon abin da Allah ya hore masa kar ka zama kuma mai zaranci. an karka ce to tun da ainihin ina da wadata bari in basu kuma sama da bukatar su to idan kai haka kuma za ka fada cikin babi na zaranci. Allah ta'ala ala shirya da mu haka kamar wancan mutum da kuke magana sa jiya shi iya tunaninsa kawai faranta wa yaran sa rai ji wani tunani rashin hankali a wannan rashin hankali ne wannan sun saba suna yi wa ‘ya'yansu duk wasu abubuwa ana karatu ana gem gem ba yake suke yi wai gem suke yi sai kowane yaro ya faɗa abin da yake so a yi masa yanzu idan da wani yaro a cikin zai ce wuta nake so a kai ni za ka kai shi ba inda wani yaro a cikin zai ce ina so a kai ni isra'ila ne a kai ni fadar fafaroma ziyara za a kai shi shi ne maganar aiki kuma ka gane masuliyar da na faɗa tarbiyyar nan wallahi malam tana da wahala cewa suna son do bidiyo yake ko da bidiyo ne kowa do bidiyo ne ko da bidiyo ya magana take a tajirin suna ne da bidiyo ne ko do bidiyo da bidiyo ko wala ban san shi ba da da bidiyo ne ko da do bidiyo ni ban sani ba ne to wannan da bidiyo din ire-irensa ne su iyayen suke sa wa 'ya'yansu son su wannan yana nuna mana cewa abin da suke kallo kenan a gidaje a talabijin ɗinsu a tattala ɗinsu ba abin da suke kallo irin wannan ba sa kallon su dai ba sa kallon abdurrahman da hudayfi ba sa kallon man shawi ko husari ba sa kallon ma malaman mu makaranta na nan sahaba suleiman ko su sadiku salim musabaka ba sa kallo ba san wani malami ne wa'azi ba san shan jafar ba ba san albani ba ba san kowa ba cikin malamai masu wa'azi duk inda sun san su wallahi za su ce suna son ganin malam wani ko malam wani ko alal akalla malamin da ke za su ce suna son malam aminu daurawa ba su faɗa ma sai da bidiyo suka faɗa saboda shi suke kallo shi suke gani shi suke sha'awa suke shauki irin abin da ka bada shi ne yake fitowa a jikin ayyuka ai wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ne rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa na kira. ai kasa wacce take mai kyau idan aka shuka tana fitar da yabanya ne mai kyau haka ne ko ba ta bane sannan kuma wanda take mummuna ce ba ta da kyau ba abin da za ta fitar sai shin ne to ka ba ka irin wannan mara kuma sannan abinda ba su ganewa gaba tabbatar da 'ya'yansu da wannan girma babu wani mutum mai hankali da zai zo ya kwankwasa wannan gidan ya ce yana kan ƴar gidan ya sau saboda ya san me zai ka gidan shi za ta su ne tamaman magana da annabi ya faɗa da cewa iyyakum wa khadra ad ka shedun ku da fure akan juji fure zai baka sha'awa zai baka kwanciyar hankali da ka kalle shi zaka ji daɗi yana da ban sha'awa amma kuma ruwan da ya tsotsa ya girma ya fito har ya baka sha'awa din nan ruwan kwata ne ruwan kwatami ne ruwan bayan gida ne da ruwan fitsari da ruwan kazanta sahabbai suka ce manzo Allah menene khadra ad annabi ya ce almar'atul hasna kyakkyawar mace fi mambarci su a mummunan gida ba samu tarbiyya ba samu addini ba ba ta samu sakewa ya abin da ta ga dama da abin da take so ana mata so ya kamata mu ji tsoron Allah bayan Allah so duk mutumin da ya to cewa ya sufunci da wannan to Allah mu sarki zai iya masa jarabawa ta kowane iri kamar yadda na faɗa mana cewa ita dukiya jarabawa ce kamar yadda talauci ma yake jarabawa Allah zai baka ne ya gaya za yi idan ka iya yi tasarrufi da ita ka yi abin da ya dace to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne karawa ne kamar yadda yake cewa ita azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya shelanta ya sanar da cewa in yi muku ni'ima kuka gode wallahi zan kara muku akan ni'imar da ne amma idan kuka kafircewa kafircewa ni'imar Allah fa ita ce sarrafa ta ba ta yadda Allah din yake so ba Allah ce inna azabi la shadid azaba ta mai radadi ne kuma wannan ina tuna maka a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nake masa addu'a da fatan Allah ya sa ya gane ya tuba tun kafin lokaci ya kure maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuja'u yawmal qiyamati bin nar yaha 70000 jama'a za a zo da wuta ranar tashin alkiyama yana da linzami dubu saba'in ma kullu zimami saba'una alfa malakin yajrunaha kowane linzami daya yana tare da mala'ika dubu saba'in yana rike da ita annabi ya ce idan ya rage tsakaninta da mutane a farfajiyar tashin alƙiyama tafiyar shekara dubu biyu ya ce za ta yi ƙaraji za ta yi hankoro tana magana ita wutar tana cewa aina mutakabbirun aina mutajabbirun aina man ashraka ma Allahi ghaira ina masu girman kai da dagawa ina waɗanda suke shirka suka hada Allah da wani la an taqimanna mimman ista'ana bi ni'mati rabbi ala ma'siyati wannan magana ka ja layi akan ce yake bawo Allah ka sunanka mai kyau Ahmad suna mai kyau sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu abin da yafi dacewa da kai ya kai Ahmad saboda kai aikin kwarai da dukiyar da Allah ya baka a ce ka samu gidan aljanna da wannan dukiya amma ba saban Allah ba wuta za ta ce na zan dauki fansa zan ɗauki farta akan duk mutumin da ya yi amfani da ni'imar ubangiji na wurin saba ma ubangiji wannan ni'imar da Allah ya maka da zuciya wannan abin da kai ni'ima goje ma Allah kai ko saba masa kai. saba ma ne shi kansa bikin ma na birthday din halal ne ko ko haramun ne haramun ne sannan kuma ka ɓata dukiya akan haramun wata ake take wannan magana zan ɗauki farsa akan duk mutumin da ya yi amfani da ni'imar ubangiji na wajen saba ma ubangijin nawa ya ce wa aka da rinka huwa da mirji an mukhalafati ya ci arzikin Allah bai dawo ya bar saba ma Allah din ba duk arzikin da kake gani a barkata na Allah ne Allah ta ce alhamdulillah alladhi ja'ala li ni'matan liman asa na gode ma Allah da ya sanya na zama narkon azaba ga duk wanda ya saba ma Allah wa zahzaha anni man amana bihi wa taqa ya nisantar da ni ga mutumin da ya yi imani da Allah ya kuma tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin masu tsoronsa saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah ba ga shi wannan bawan Allah kadai ba wallahi duk wanda Allah ya ba dukiya ya ba shi wata dama kar ka kuskura ka kai amfani da ni'imar Allah wajen saba ma Allah kai amfani da ni'imar nan da Allah ya baka wajen yi wa Allah biyayya da da'a ubangiji ta'ala ya ce to wannan ruwa dan kadan da ya soka akan wannan gona ya ba ta damar ta ainihin wato kutar da yabanya mai kyau ba zai sa ta cutu ba kuma zai sa ta rasa abin da take badawa ba na amfanin gona kowa zai amfana malam a nan gurin yace ni ha saboda tana kan tudu ne ita ita ba a gangare take ba ita kuma ba wai can tudu take ba yayin da ruwan ba zai hawa wurin ta shi ne abin da ake nufi da ainihin wato rabuwa mana tusmir wa tasku za ta ba da 'ya'ya za ta yabanya al-maqru am qalla ruwan yayi yawa ne ko ko dan kadan ne ita ne za ta ba da amfani malam yace fa kadalika nafaqatu man zakir haka ainihin wato ciyarwa na waɗanda aka ambata tazku inda Allah Allah ta'ala ke tsarkake su a wurinsa ta furar Allah shin sun ba da ɗan kaɗan ne a dukiyar tasu ko sun yi dan ko sun yi mai yawa ne matukar an tsarkake zuciya an yi dan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shi kuwa zai ribaci wannan dukiyar taka zai kareraye ta wannan abin da ka bada kuma zai zama cewa ya mai da mai yawa a wurin sa ranar tashin alkiyama wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala yana sane yana gani dangane da abin da kuke aikatawa ai basirun shi mai gani ne la yaqfa alaihi min hashay abu abin da yake koyewa a gare shi ya alamu min al-munfiq minkum ya san wanda yake ciyar da dukiyarsa daga cikin ku bil manni wal adha wanda in ya din yana yin gori yana tutarwa wal ya san kuma wanda shi in ya tashi ciyar da dukiyar tasa yana badawa ne ibtiga amrzatillah dan neman yardar Allah wa tathbitan min nafsihi da kuma tabbas daga zuciyarsa cewa Allah zai saka masa bi yujadikum bihi sai Allah ya saka ma kowa akan abin da ya aikata Allah ya ce أود أحدكم أن تكون له جنة الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فعصابها وله ذرية ضعفاء فأصابها نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجيك على شيء يود أحدكم ينزل ينكو زيتو دعونا مثال لك الله سبحانه وتعالى ينكو زيتو أشيء أن تكون له جنة أشيء ينكو ينعز وتبونا وتمن خير na ainihin wato itacen dabinai wa a'anabin da sauran ainihin wato 'ya'yan itace na inabi wanda wannan gona ta jiri min tahtiya akwai ƙormuna guda a ƙarƙashin ta lahu fiha min kulli samarati yana da dukkan wani dangin nau'ukan 'ya'yan itace a cikin ta kayan gona da amfanin gona duk akwai a ciki dalala waɗanda ake ci ake sha babu wanda babu a cikin gonarsa wa asabahu al-kibar ba shi mai wannan gona girma ya same shi ya zama da cijo shekaru sun ja kai fa da'ufa min al-kibari kasbi ya zamanto cewa zai iya fita ya je ya kija kija ya harkoki ya kai ya kobo akan shige da fice da harkokin hada hada na wannan gona taka saboda shekarun sa riga sun ja amma kuma ga gonar ubangiji ta ala ce yana wannan hali kuma a gefe guda Allah ce wa lahu dhurriyyatun du'afa kuma yana da 'ya'ya lafazin zurriya ana ana nufin yara yana da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba yan muci muci wanda su ba su kawo ƙarfin da za su je su aikin da yake yi ba halatta za su tallafa masa a cikin wannan harkar gona ba su iya zuwa kuma su je su siyo su kawo su zo su kawo ba za su iya ba ba su kai su je su nemo ba shi ne yana da zuriya waɗanda suke ‘ya'ya a wuladan su ga wala ya ƙadiru a alai ba su da iko wannan gona da take ta ne wannan gona da kuma yake da irin wannan siffa ta tsufa da kuma ƙananan yara a wannan yanayi kwatsam Allah ce fa asaba ha isaru kawai ce ga wata guguwa ta zo lafazin isar ita ce guguwa wacce take mai karfin gaske Allah ce ita irin wannan guguwar ma isarun din fihi narun a cikin ta ma akwai wuta fa hatara gaba ita kone wannan gona ta kone gonar gaba Fa ta ha ya ainihin wato rasa wannan gona gaba a daidai lokacin da ahwa da maka na ilaiha lokacin da ya fi tsananin bukatar ta kaga yana tsananin bukatar ta bana kwarai da gaske amma kuma ta kone ga baki ɗayanta wa baqiya huwa wa auladuhu ajazatan muta'ayyirin ya saura daga shi da ƴaƴan nasa gaba ɗaya gajiyayyu suka koma ba su da ainihin wato kata ba su ba su da tsimi ba su da dabara la ta lahum ba su da wani hanya da za su aikata ba ka ta musu to wannan bawan Allah da wannan yanayi ya same shi to shi ne kwatankwacin wanda yake yin riya yake aikinsa ba don Allah ya gina masallaci ya gina makaranta ya taimaki marayu ya je aikin haji ya tura wani aikin hajji ya je umara ya tura wani ya yi umara ya yi kaza ya yi kaza ababe da yawa waɗanda yake ba za su kirgu ba masu yawan gaske wanda ya aikata su ba kuma a ƙarshe saboda almannu wal ara da riya da ta shiga cikin aikin sai aka wari gari gaba dai aikin ya lalace a ƙarshen rayuwarsa da yake tunanin cewa aikin nasa zai masa amfani sai zama bai amfana ba malam yake cewa haza tamthilun li nafaqatil mura'i wal manna wannan misali ne na wanda yake ciyar da dukiyarsa dan riya da kuma wanda yake yin gori dan ya ciyar fi biha wajen yadda ladan nasu da aikin ƙwarai yake tafiya gaba kida wa adami nafsiha da kuma kasantuwar ba zai musu amfani ba an gane wannan ko kuma ahwaja ma ilai ilaiha fil a daidai lokacin da suke da tsananin buƙatar ladan wannan aikin al'akira, lahira ya samu ba su da komai kamar waccan aya irin nabiyukum bil akhsarina amara. a je lahira yana tunanin yana da ayyuka amma kuma a ce ba shi da komai sai ya je ya babu komai aiki ya riga ya lalace ya yi hasara suna wani abu da ake cewa aikin baban giwa yayi ba shi da komai Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka wannan misali ne na wanda yake ce da dukiyarsa ba dan Allah ba Allah barkin sarki ce kazalika haka ne Allah subhanahu wata'ala yake muku bayani yubayyinu Allahu lakum aya yake bayyana muku ayoyi da misalai la'allakum tatafakkarun ko ku yi tunani ko za ku gane ya tabbata cikin bukhari Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya tara sahabbai wata rana dangane da wannan aya sai yake cewa sahabbai ku bani labarin wannan aya ne ko da inda sahabban a lokacin suka ce Allahu wa rasuluhu wa suka ce Allahu ala Allah kare ya sani ba mu sani har ma aka ce Umar dan Khattabi yake cewa ba wani nan Allah ne ya sani kuma da gaskiya ko ku ce ba ku sani ba kawai kuna kawaici cikin murmushi da dariya sai duba Abdullahi dan Mas'ud yake ce masa kai me ka fahimta dangane da wannan aya Abdullahi dan Mas'ud yake ce masa abinda na fahimta dangane da wannan aya yana bada misali ne na mutumin da yake aikata aikin kwarai yake yin aikin alkhairi da dukiyarsa da lafiyarsa da lokacinsa da iliminsa ya yi duk abin da ake so na alkhairi a farkon rayuwarsa amma a ƙarshen rayuwa sai shaɗan ya zamar da shi ya zamanto cewa ya yi hasaran abin da ya aikata a farko babu wani abu da zai samu na lada umar ɗan katsabi ya ce ni kaina wallahi ba wani abu na fahimta ba sama da wannan abin da ka fahimta ina fatan ana fahimta saka yan uwa masu albarka wannan aya tana nuna mana muhimmancin dawwama akan alkhairi duk sanda za ka zamanto a kan na alheri to ka dawo a kansa ka ci gaba da tafiya a kai tare da tsarkake niyya da ikhlasi karka yadda wani abu ya shigo maka har ma in ka ji burbushin yana nema ya shigo ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala domin fa in bayan zanen naka mina shaytan nazgun in billah dan kar ya bata maka aikinka. ka shi shaytan abokin gaban ka ne tun talata tun tilida ma yana fara da kai daga ka shigo duniya ake zunguran ka fara wannan kuka ya nuna maka cewa ina nan ina jiran ka waɗanda nake yi da babanka da kakanninka har yanzu to kai ma ka shigo zaka tare musu sosai nayi ga abin da zai ture budu na ne ba ka da abokin gaban da ya wuce shi sura ka dawwama akan alkhairi da kuma nisantar ruduwa da aikin kwarai da ka yi duk abin da kai na alkhairi ka rika ruduwa da cewa kai din kai wani abu na alkhairi ina fata ana fahimta akwai wani bawan Allah na taba ku labarin da ana ce masa Ahmad bin Miskin Ahmad bin Miskin wato ɗaya ne daga cikin malaman karni na uku bayan hijira ɗaya daga cikin malaman karni na uku bayan hijira yake cewa a shekara ta 2010 ta 2019 bayan hijira talauci ya same ni talauci ne yawan gaske wanda yake ta kai babu abin da zan ci ba abin da zan sha da ni da iyalaina A sai da na kai da tunani na guda ɗaya ne kawai da sai da gidan da nake ciki in je samu wani gida daban mu siya mu zauna mu samu abin da za mu ci ya ce da na fito da niyyar in sai da wannan gida ya ce sai na haɗu da wani mutum da ake ce masa abun nasir abun nasir ne ya ce mu ina za ka ya ce ka ji ka ji halin da nake ciki sai ce ko Allah ya baka mafita ga wannan gurasa, ba shi gurasa kwaya biyu ce ya karɓi gurasa cikin murna yana so ya je ya kai wa iyalansa don su samu su ci wannan gurasa. ya ce ina tafiya a hanya kawai sai wata mata ta tare wannan matar da ta tare ni da ita da ɗanta guda ɗaya ta ce bawan Allah ka taimaka mana wannan yaron maraya ne ba shi da uba kuma ba zai iya haƙuri akan yiwa ba kuka yake mu ba mu da abin da za mu ci ka taimaka mana ya ce na kalli yaron nan na kalli idanunsa na tausayi mana ya ce na miƙa masa ainihin wannan gurasan guda biyu a sannan ce murna tana kuka tana godiya da kuma gefe ne ta gumi ya ce wallahi na bada ne na sani a gidana ina da waɗanda suka fi ganin bukata in ce da su wannan gurasan guda biyu ya ce ina cikin wannan hali sai abun nasir ya sake dawa ya ce me kake kuma hanyar. ya ce ji ka ji labari na bayan murar wannan gurasan da ka bada ai kuma shi ke nan ba rabona ba ne ya ce ka tafi ga alkhairi san ya sauka a gidanka ina baka labari alkhairi kuma a gidana kamar ya ya ce ga wani bawan Allah can ya taho yana ta bincike ai yana neman gidanka ya ce shi aminin mahaifinka ne sun yi mu'amala mahaifinka ya ranta masa kuɗi shekara talatin da suka wuce ya yi mu'amala na kasuwanci ya taho da kuɗin zai biya bashi da ribar da aka samu ga mangalolin na rakuma da abinci a kofar gidanka ana ta sauke haba yake tun da na feci a guje sai gida wala ya ce sai gida ya ce na je na samu wannan mutum na karɓa so mahaifinsa ya rasu shine ne magajinsa na karɓi dukiyar nan ya ce na ji daɗi ya rayuwa ta kai kyau ya ce wannan mata da na ba gurasa guda biyu sai da na neme ta na mata arziki na mata ta arziki na zama mai zuciya na zama ɗan kasuwa na rika ciyarwa ya ce babu wata hanya ta alkhairi ba sai na kusa cikin ta ina badawa ina ciyarwa ba buƙaci ya zo in share mata hawaye duk wani abu aka zo kawai ne in taƙaita muku labari da kansa yake cewa sai da na kai matakin da na rika jin cewa ni ma fa na kai wani matsayi fa ni fa ka gari ya tashi wallahi yace sai na rika jin na kai wani munzalin da yanzu abin da nake yi ya isa a ce ni din wani Allah ya so ko Allah ya bani lada ko in samu aljanna ake ba da tunani saboda ganin cewa ya yi ta alkhairi ya yi ta alkhairi amma da kansa ya ce wallahi da Allah ya so ni da alkhairi sai na kwanta bacci a cikin bacci na gafi ma yaran na'im ne mafarkin tashin alkiyama ta tsaye ana kiran sunayen mutane ana yin hisabi cewa na dan wani a kira shi a auna aikinsa a mizani wani ya wuce aljanna wani ya wuce wuta ya ta kuka hankali na a tashe ki can aka kira list kawai sai aka kira suna na amana ya ce wallahi ko da aka kira suna na ko ya zo bane domin ina jin cewa ni mutumin kirki ne to aljanna gidan zan shiga saboda wannan ayyukan da na aikata ya yi kaza ya yi kaza ya ce da aka zo aka auna aiki na gaba ɗaya sai a ce ga gina masallaci Allah bai karba ba ya tashi da ciki gina makaranta ba a karba ba taimakon marayu ba a karba ba duka aikin nazari da gaba ɗaya ba wanda Allah ya karba ai ba su yi ne da fata hankalin su ya tashi aka ce to akwai sauran ayyuka ne ko a wuce da shi wuta ne aka ce akwai menene aikin nasa aka ce akwai waɗansu gurasa guda biyu da ya ba wata mata ya ce domin an aure aikinsa a sikeli ya ce wannan aikin na wani zunubi ya yi sama mun sikelin lahira idan zunubin ka yi sama to shi ke nan wuta za idan ladan ka kuma ya sama to shi ne za ka aljanna domin abin da ya fi nauyi shi ne ke yin sama fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun Allah ya tsare mu to kuma khaffa din da saqul din daga aikin da kai ne in naka aikin ya zama shi ne na kwarai shi ne zai zama ya yi sadaka an kuma ya zama to mara kyau ne shi ke da zai zama shi ne sadaka Allah kyauta ya ce aka kawo gurasan nan a raina nake cewa mai gurasa guda biyu za ta yi ni da gina masallaci na gina makaranta na taimaki marayu na yi zarka na yi aikin hajji amma duk ba su amfani ne ba sai wasu gurkin gurasa ya ce a ranta yake wannan tunanin ya ce wallahi mamaki na ana ɗaura gurasan nan guda biyu sai na ga aikin kawai suke ya daga ya zo jam bai wuce ba duk da haka amma kuma ya ɗago shi gaba ɗaya kawo shi dab da aikin sa na sabo na ce a ina ba shi ke nan ka na san ba abin da zai faru wuta dole kawai sai aka ɗauko aka ce a ɗauko hawayen matan nan da wannan yaron ya ce wallahi ana ɗaura wannan hawayen kawai sai lada na ya ɗaga gaba da Allah ya ce a kai shi aljanna ya ce kawai a daidai wannan lokacin kawai na farka sai na gane a shi abin da nake tafiya a kan sanariya wuce aikin da nake yi riyan nan suke gaba ɗaya ta da zama aiki shi ne ne na dama na dinga istighfari na yakkari ya ta ce to Allah ya taimake shi kada kai ma ka rika jin cewa ai yanzu ka yi abu ka kai matakin da dole kawai Allah ya saka a cikin a'a akwai wani hadisi wanda mala'ika jibril ya ba manzon Allah labari cikin labaran da yake ba shi ce masa an yi wani bawan Allah ko wanda ya yi rayuwa ya bauta wa Allah shekara ɗari biyar a kan tsibiri ba gida gaba ba gida baya sai tsakiyar teku ya koma ya zauna ya tare ya bauta ma Allah shekara ɗari biyar ya ce in ya mutu Allah zai tare shi wannan mutumin ya ce ma mala'iku ku shigar da shi aljanna da rahamata wannan mutumin zai ce ya Allah a shigar da ni aljanna dai da aikin da na yi Allah ya ce da aikin da kai kori da rahamata ne sai ce a da aikin da na yi yau yana ganin ya bauta wa Allah shekara ɗari biyar sai ce to shi kenan tunda da aikin da kai ne a zo a auna ayyukan naka ce sai aka ɗauko ni'ima ta gani kawai kwaya ɗaya ido ɗaya kar da cikin idanunsa guda biyu aka ɗauko aka auna da aikin da na shekara ɗari biyar idan nan ni'imar idan ba ɗaya karin da ya yawan ba da shekara ɗari biyar nan da ya iya biya ba bala ya ɗauko ɗaya bala ya ɗauko kunne guda biyu hanci baki harshe ƙafafu kuma ka wani lafiya hankali duk wani ba ni ba ne wallahi ma Allah adili ne ya ce a kai shi kawai ah, to aikin sa bai ya ce da aikin zai so kuma aikin bai biya wannan neman ba sai a kai shi wuta nan bai fara magiya Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah da rahamar ka ya Allah Allah da rahamar ka dama shi Allah wa rahmati wasi'at kulli shay sai Allah ce to a shigar da shi aljanna rahama sannan shi da shi aljannar rahama sura ta ruduwa da wani aikin kwarai ba daidai ba ne ka zama su mai yadda da abin da Allah ya baka ko mun kankantar ta din sai kai dan shi kawai menene ka samu yadda Allah da shi kar ka yadda ka rika gori kar ka yadda ka rika riya domin mai gori yana cikin waɗanda suke shiga cikin wuta ko a lahira ko kallon Allah bai yi hadisi ya tabbata a cikin muslim na Imam Ahmad annabi ce mutane uku Allah ko kallon su bai ranar tashin alkiyama daga ciki akwai almanna shine da farko wanda yake gori ka ba da kai gori daga ciki kuma akwai wanda yake saba ma iyayenka da mai saba ma iyaye lafiya Allah ko kallon ka ba zai ba sannan kuma ainihin wato mutum da uku shine mashayin giya wanda yake dimar da shan giya domin lafazin ya ce gudun minul khamr lura ba wai wanda ya taba shan giya ba a mujmin ne wanda ya saba kullum shi sai ya ja kullum yana nan gidan barasa to wannan mutumin in je bai tuba ba Allah ko kallon shi wani ba ranar tashin ba Allah ya tsare sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum أنفقوا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الفقراء يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم جديد تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسوك الإيمان an fi ko ku ciyar ta yadda Allah ke ta umarcin da ciyar da dukiya ku ciyar ku ciyar ku ciyar saboda Allah ya san akwai marwata a cikin mu shi yasa ke ta faɗa mana ku ciyar ku ciyar ku ciyar haka ne ko ba haka bane muna da marwata da yawa to Allah ya ce ku rika infaki ku ciyar da abin da muka ba ku ainihin tsayi ba ki nan da dada da kyawawan abin da muka ba ku ba ka sattun abin da kuka samu kuka nema min al almali na dukiya an gane wannan ko ai aibin tsayyibati ma akhrajna lakum min al-ardi daga cikin abin da muka fitar muku da shi a ƙarƙashin ƙasa min al-tuhuri mabaya wasimari da ainihin wato 'ya'yan itace masara ne ko gero ko dawa ko acca ko dabinan kansa duk dai abin da yake an fitar da shi a ban ƙasa an gane wannan ko shi ne wannan mimma ko menene an gane wannan ko wannan ma istigrafiya ne min jins jinsin dukkan wani abin da ke fito a ban kasa ko ne inda za ka yi tunanin sa to ya shiga cikin min ma akhraja halakum min al-ardi to a fitar da mai ayi faɗi a kansa ina fata ana fahimta wannan aya ita ce Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama annuma ya kafa hujja da ita wajen wajabcin yin zakka akan duk abin da kasa ta fitar mazhabar Abu Hanifa tsakanin sauran mazhabobi su duk abin da kasa ta fito da shi ko akwai zakka ce ko mene an gane wannan ko amma sabanin mazhaba ta imamu na malik wanda ita mas'ala ce safiya ko mazhaba ce safiya ta tsakiya ba komai ne ake fidda ainihin wato zakka a ciki ba sai abin da ya zama cewa ainihin wato ruwa ta shayar daga shi daga sama da kuma ainihin wato abin da ya zo a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa da cewa kullu muqtatin mutaka shi ne ake wadata sabon ne zaman to kut ne ana yin aje shi a matsayin abinci a ci shi a matsayin abinci ne mil ne sannan kuma ana iya adana shi a cikin su to waɗannan su ake yi wa zakka a manhajar malikiya ina fata ana fahimta kuma shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama ga yake cikin majmu'ul fatawa ya goyi bayan wannan ra'ayi na imamu malik yake cewa abinda mutanen madina suka tafi a kai mazhab ahlul madina akan abin da ya shafi dukiyar da za a fitar wa da zakka shine ra'ayi ingantacce ra'ayi mai kyau an gane wannan ko a kowane dan itace bane a kowane abin da ƙasa ta fitar bane ake yi wa zakka ina fata ana fahimta sai ya cika wannan siffar idan ya zama to muqtatun ne za a ci shi a matsayin abinci yanzu kamar mangoro za a ci shi a matsayin abinci ko ba a ci ba za a ci mangoro ai abinci ne amma sharɗi na biyu da ya ce muddakar za a iya ajiye mangoro a su sai bayan wata da ta ci biyu wata kaza kaza a ƙarar su mangoro lemu fa shi ma muktas ne amma ba muddakar ne. gwaiba gwanda ayaba duk waɗannan ba za su ajiyu ba tumatiri za su ajiyu to duk abin da ba zai ajiyu ba mu zakka a kansa amma duk abin da ya zamanto cewa ana cin a matsayin abinci shi yasa za su samu mafi yawan malamai sun tafi akan cewa kamar irin su doya irin su dankali irin su gwaza su duk babu zakka a kansu su ayar ba za a ba da zakka a kansu na yau a hasari ba saboda su mukutatun ne amma ba mallakar bane sai dai dukiyar da kai kasuwancin ko kai noman da shi ita dukiyar ce za ka fitarwa da zakka amma ba shi dan itacen ba ina fata muna fahimta saboda haka amma akwai wasu abubuwa da mukan yi mukan sarrafa su su canza yanayi a wannan canjin yanayin suna ɗauke su daga wannan hukuncin su koma wani hukunci kamar yaya yanzu ni ne na zo na shuka tumatiri to tumatirin nan ai muktat ne kuma ba murjakar bane babu zakka a kansa amma kuma ina iya shanye tumatiri in ya bushe fa yanzu ya zama busasshe za a iya sashi a ko bai iya sashi abu ba za kuma iya ajiye shi wata da watanni yanzu ya tashi daga rashin zakka ya koma akwai zakka a shi ina kuna fahimta amma in dai ba a lokacin da za a yi amfani da shi ne da Allah ya ce wa ato haqqahu yawma hasadihi an fahimta to babu zarka a ciki ba zai shiga ba sai dai dukiyar ka wacce ka juya kai noman da ita to ita ce wanda zaka fitar da bazarka a kanta to ubangiji ta ala ce duk abin da ya fidda a bayan kasa. wanda ya fitar muku fitar da zarka a kansa ku ciyar daga daɗaɗa ku ba waɗanda Allah ya ce ku ba waɗannan bayan Allah nau'in mutum takwas da Allah ya ce إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أباسو تدكا والوان ذي شداء إنو ورقاء أشهم وأن المتاني تخصر أما تي الله إذا كنا تي الله شيء ولا تيمم الخبيثة kar ku nufaci mara kyau a cikin abin da za ku bada zakka sai ku zo kun zaɓi mai kyau kun ware wannan naku ne mara kyau kuma ruwa ruwa rubabbe wanda ba zai kwace ku sai shi za ku bada zakka a tun fi ura a cikin shi za ku je min hutun fi ura a cikin za ku je ku bayar min al-mazkuri kar ku yi wannan walastum bi akhirihi ku kan kudin ba za ku karɓe shi ba wannan marakin da kuka ware za ku ba da zakka da shi in aka zo aka ce ku za a ba ku ba za ku karɓa ba walastum bi akhirihi illa an tuqbidu bi sai kun rinsa ido da kyan zaku da ku karɓe shi in kun je an sa ko kuka je cewa a sa muku mara kyau a ciki sai kun yi tsaya kun shafa wa irin ku doka sai an canza muku ba ku san shi da kyau amma ku kuma sai ku ɗauka kuma bayan Allah wannan so duk lokacin da zaka bada abin da Allah ke so to ka bada mafi kyawun abin da kake so Allah mulki sarki ya ce wa alamu kuma ku sani annallaha ghaniyyun Allah mawadaci ne dangane da wannan cewa da za ku yi ba sai yake ku bashi ba dan amfanin talakawan ku ne shi yasa ma da annabi ya aiki mu'azu zuwa Yaman ya ce in sun yi shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah sun yi sallah to ka gaya musu Allah ya fallanta musu zakkar da za a karba a hannun mawadatan su a mai da shi zuwa ga annan talakawa ba wurin Allah za a kai ba talakawa za a mai da ba so Allah ganiyun ne sannan kuma hamidun ne shi ya wadatu gaban abin da kuke bada dangane da umarnin zakka da alheri da san da kuke jin ba za ku bada ba sai mara kyau ko kuma ji ba za ku bayar ba Allah ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan da yake muku alƙawarin talauci wa ya'murukum bil fahsha yake umurtan ku da menene yake hana yake umurtan ku da rowa lafazin alfasha a rowa ake an fahimta za ku rika rowa lokacin da za a je a yi gala sai ku je ku kashe kuɗi amma san da za a zo a yi saukin alkur'ani ko a aikin Allah mutum sai ki kashe kuɗinsa shaidan ki ba ku irin wannan yana murtan ku da alfasha wasu malamai suka ce abin da ake nufi da alfasha shine zina yasa ku kuna zinace zinace wal fujur da ayyuka na sabon Allah wallahu ya'idukum shi ko Allah madaukakin sarki yana muku alƙawari alal infaqi wajen ce wanda in yace ku yi to yana muku alƙawarin magfiratan minhu cewa zai gafarta muku matakar kun bada Allah zai gafarta muku lizunubikum gafara da zunubanku wa fadla da kuma ƙari daga gare shi fadla din nan shine falala ta ƙaru Allah ya ƙara muku akan abin da ya bada shi yake cewa fadl da rara ta samu ina fata ana fahimta rizqan minhu wallahu wasi'un shi Allah mawadaci ne. wato falalarsa tana da fadi ba kuma ta karewa Ba inda kum yanfad wa ma inda Allah ba Allah mawadaci ne alimun Allah masani ne bil munfiqi ya san wanda ya ce da taka dukiya yana sane zai saka masa a ranar tashin alkiyama da abin da ya bada abin da muka faɗa da daidai ubangiji ta ta'ala ya ba wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah mu rufe sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah